yau 27 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da a shidda ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin jawami ulfawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da hudu نعم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة أخو Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa wato wannan ba yana nufin cewa wai dukkan masu wa'azi sun kasance wulakantattu ba ne an gano wannan ko kada mutum ya ɗauki dukkan masu wa'azi su ne ba su da ilimi a'a akwai masu wa'azi masu ilimi akwai masu wa'azi marasa ilimi to da idan an ce wa'annan masu wa'azi ne kada ka yi tunanin cewa dukkan su jahilai ne Na. kuma kada mutum ya ɗauka wai duk masu hudu ba ba malamai ba ne a'a akwai mutanen da Allah ya ba su daman yin hudu ba kuma manya-manyan malamai ne ga Khadibul bagdadi nan ga kuma Khadibul tubriz Allah ya musu rahama kai ga abul Farid ibn jauzi shi ne mafi girman masu wa'azi a cikin tarihin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam ibn jauzi kowa ya san wannan bawan Allah an gane ya shahara a wajen ilimi kuma ya shahara a wajen wa'azi babban malami ne bi ma'anar kalima sannan kuma babban mai wa'azi ne bi ma'anar kalima ya haɗa guda biyu kenan ko eh? za ga galiban mutane a wannan zamanin sai mutum ya zama to babban mai wa'azi amma ba babban malami bane shi wani kuma ya zama to babban malami amma ba mai wa'azi bane shi to wannan bawan Allah sai Allah ya haɗa mai guda biyu gaba ɗaya mai wa'azi ne shi kuma babban malami ne shi na wato tasirinsa shi ne tasirinsa wato mutum ne mai gayan tasiri a cikin al'umma ya yi wallafe-wallafe a cikin fannoni daban-daban na ilimi masu amfanin jama'a abu firdaus ya ce wato maganan abu hanifa wannan magana ne mai tsada mai muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda muka gabatar ya kamata a rubuta shi da ruwan zinari wato ka saurare shi wato duk da kasancewar shi mujtahidi shi Abu Hanifa ko babban malami ne mujtahidi ne shi kuma aliman nigiriran kuma malami ne gogagge jihibizan wato mai yawan ilimi misali aw huwa laysa bi ahli la yastahiqu aw huwa laysa bi ahli wato duk da kasancewar shi babban malami bai cancanta ba ko kuma shi bai aw laysa bi ahli shi ba shi bai cancanta ba ya ambace su wato bai kai matsayin da zai ambaci wa'annan malamai bane kada a manta an tambaye shi ne wai da malam wane da malam wane waye ta ilimi ne sai aka tambaye shi wasu manya-manyan malamai wa'anda suna gaba da shi a ilimi ana so ya faɗi a cikin zuwa ya fi ilimi shi ne sai yake shi ɗin nan sai ambacewa shi bai kai matsayin ya ambace su ba bai kai matsayin ma ya ambace sunansu ba ballantana ya zama to alƙali tsakanin su an fahimci wannan ko? eh wato shi bai cancanci ya ambace su ba yaya kuma za a yi ya fifita tsakanin su ya ce malam wane ya fi malam wane ilimi in har ya to bai kai matakin da zai ambaci sunan su ba to yaya kuma zai kai matakin da zai zamanto alƙali tsakanin su na'am wato ya kasance ibn mubarak idan aka ambaci halin salafus salih a wajen zai ce laisa sahihu idza mashaka al-bukhari na'am wato kada kada kada ka bujiro a wajen ambatan mu wato kada ka bujiro da ambatan mu a cikin ambatan su kada ka bujiro da ambatan mu cikin ambatan su ya zamanto in ka ambace su ka ambace mu kar ka yi haka mai lafiya idan yana tafiya ba daidai yake da gurgu ba mu ku ne bilis ba zuwa gare su na'am shi abu hanifa baya ganin kansa wanda ya cancanta ya ambace su to yaya za a yi kuma a ce ya fifita tsakanin su sai dai a cikin wannan zamani na ƙarshe wato suna ɗaukan wanda ma bai cancanci a kira shi ɗalibin ilimi ba sai su dauke shi sai su fifita shi akan duka malamai sai ce wane ya fi duka malaman Najeriya ilimi misali alhali idan an dauke shi bai kai matakin ma da za a kira shi ɗalibin ilimi ba sai su fifita shi akan dukkan ainihin malamai a cikin garuruwa Wallahul musta'an da Allah ake neman taimako daga cikin alama na ilimi mai amfani wato shi malami wato mai ilimi mai amfani shi ne shi baya yin magana sai ainihin magana ɗan kaɗan ƙwarai da gaske wato magana ɗan kaɗan ƙwarai da gaske wato malami mai ilimi bai cika yin surutu ba in ka ga yana magana to yana magana ne kan al'amari muhimmi wato wajibi ne ya yi shuru har sai an ce masa lalle kai mara lafiya ne wace akar maka Allah ko ka da lafiya ne an gano na ko saboda yawan shuru misali alhali shi ba mara lafiya ba ne sai dai shi faƙihi ne kuma musulmi eh Iyas bin Muawiya Allah ya masa rahama ya ce babu wani mutum wanda bai san aibin kansa ba face wawa ne idan har ya zama to mutum shi yana kallon aibin wasu ne bai san aibin kanshi ba to wannan wawa ne eh aka ce to kai da kake wannan magana aka maka lawo wato kai to kai menene ka aka tambayi iyaz bin muawiya yace ni aibi na yawan magana na cika surutu وقالت sai a gyara ko وقالت ummu sufyan sauri wato mahaifiyar sufyan sauri Allah ya masa rahama ta ce wa ɗanta sufyan ya kai ɗana idan ka rubuta harfofi guda goma ka duba shin ka duba shin ka gani ga kanka ka ga wani ƙari ga tsoron Allahnka ka ga ƙari ga haƙurinka da natsuwanka idan wannan harfa goma da ka rubuta ɗin nan shin ya ƙara maka tsoron Allah ya ƙara maka haƙuri ya ƙara maka ainihin natsuwa idan har ya ƙara maka wannan to lalle ya nuna kenan cewa ka fa'idantu da wannan karatu amma idan bai ƙara maka wannan ba to wannan rubutu da kai bai da amfani an gane ko idan baka ga wannan ba ka sani lallai wato wannan rubutu naka zai cutar da kai ne ba zai amfana da kai ba wa an karɓo daga am bin isam Allah ya masa rahama ya wato na kwana wani dare a wajen Ahmad bin Hanbal rahimahullah sai ruwa ya zo sai ya ajiye wannan ruwa shi imamu ahmad yayin da ya waye gari sai ya dubu ruwan da ya ajiye sai ya ga wannan ruwa yana nan yadda ya kasance ba taɓa ruwan ba ya ce subhanallah la ya kundu lahu wurdun min lai? mutum yana neman ilimi amma ya zama to ba shi da wuridi na gare? wato gashi na ajiye wa mutum ruwa da na ajiye mai ruwa ruwan yana nan yadda yake har yanzu kenan cikin dare kawai bacci yake ya kamin shari baya wani wuridi baya wani nafila da dare kenan kenan ɗalibin ilimi wanda baya nafila da dare yana da matsala kenan sa imamu amur yake subhanallah eh? mutum ɗalibin ilimi eh? amma ya to baya yin wuridi da dare gashi na ajiye mai ruwa ruwan yana nan yadda yake da

tare da jinkiri amfanin summa kenan littartib ma tarafi wato ma'anan tartibi ya riga ya gabata can baya ko ana nufin jerantuwa ma'anan shi ya riga ya gabata a can baya ma'anan tarafi kuma wato ma'anan tarafi lallai tsakanin na farko da na biyu akwai dan dan jinkiri akwai tazara misali a ce Allah ya aiko Musa sa'annan Isa kaga akwai mai kenan kaga akwai jinkiri tsakanin aiko Musa da aiko Annabi Isa alaihi salam sa'annan Muhammad tsira da amincin Allah shi tabbata a gare su na hudu shi kuma au amfanin shi na zaɓi ne na tafiri ne ko kuma na halacci an gane shi au yana aiki na tafiye wato zaɓi kaza ko kaza shi amfani shi kenan ko kuma ya zama to na ibaha bambanci tsakanin tafiyir da ibaha shi tafiyir wato bai halatta wato jam'i baya halatta tare da shi shi wato bai yiwuwa a haɗa su in an ce tafiyir to baya yiwuwa a haɗa su amma shi ibaha yana halatta a haɗa su zai kawo misali misalin tafiyir wato ka auri hindu ko 'yar uwarta zai yi a haɗa su kaga ba zai yi a haɗa hindu da yan uwarta ba sai dai ka zaɓi guda ɗaya shine ma'anar tafiyir zaɓi wannan ko wancan an gane? aha misalin ibaha shi kuma ba wato ka koyi fiqhu ko za zaka iya hada guda biyun kana so wato lallai wato wato kana da dalili daga shari'a akan cewa lallai baya halatta a hada tsakanin hindu da yar uwarta ta hanyar aure ko zai yi hindu da yar uwarta wato akwai dalili daga shari'a wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma dan salafa ko cewa ba a hada ƴan uwa guda biyu ashe wannan audin da tazawwaj hindan aume me ukta ha kaga ya nuna ba za ka iya hada guda biyun ba sai dai ka auri hindu ko ka auri ƴar uwarta ɗaya daga cikin biyun eh amma ba ka shakka cewa lallai yana halarta a haɗa tsakanin nahawu a tsakanin fikihu da nahawu wajen koyo mutum zai iya koyon ilimin fikihu ya koyi nahawu ya haɗa guda biyun kaga wannan shine ibaha kenan hanyar gane ibaha shine mutum ya jaraba ya gani in zai iya yiwuwa ya haɗa su biyu ya zama ibaha idan ba zai yiwu ya haɗa su biyu ba ya zambe ya zama tafiyir ko? Ah, na biyar shi am shi am nan na neman ta'ayini ne eh bayan hamzatul istifham ana so ne mutum ya ayyana shi amfani shi kenan talabu ta'ayin neman ayyanawa kuma yana zuwa ne bayan hamza na istifham to kalin a darasal fiqha amin hawa. shin ka karanci fiqhu ne ko nahawu kaga wannan am nan ko ka karanci fiqhu ne ko nahawu to nan me ake bukata ka yi ana bukatar ka ce na'am ko ka ce la me za ka ce in da tambaye ka a darasar fiqiha amin hawa me za ka ce an ce li ta ayi sai ka ce me sai ka ce hawa. ko ka ce fiƙiha? ko a darasar fiqiha amin hawa sai ka ce alfiƙiha. kuka ce darastul fiqh ko na nahwa an gane shi amfani shi dalabul ta'yin ne ba a cewa na'am na tambaye ka a darastul fiqh amin nahwa sai kace na'am ha kaga ya nuna baka ma san abin da kake yi ba yawa dole ne sai ka ayyana shin ka karanci fiqh ne ko nahwu sai kace fiqh ko kace nahwu shine ta'yin na shidda shi imma wato shi in ma shi da sharaɗin a riga shi da misalin shi shi in ma ɗin nan shi ma misalin aune a cikin ma'anonin nan guda biyu na na ainihin takayyar ko me ko ibaha misalin inda Allah ke cewa wato ku tsananta daurin su fa'i zalaki da zai kafaru ka shuddul wasaq idan kun haɗu da kafirai ku tsananta ɗauri a gare su fa in ma mannan ba ko in ma fida'an wato in ma ku yi musu gori bayan haka ko kuma ku ko kuma fansa in ma gori bayan haka ko fansa misali kaga nan wajen an yi mai an ba da zaɓi ko in ma a yi musu gori a kake su ko kuma wato su fashi kawukan kaga wannan ya zamanto wato littafiyar dan ba zai yiwu a haɗa guda biyun ba da kuma misalin ka zawwaj in ma hindar wa in ma uktaha ka auri in ma hindu ko kuma wa ko ƴar uwarta kaga dole ne in ma mutum ya auri hindu ko ya auri ƴar uwarta amma nan wajen da aka ce fa in ma man nan ba'ad ba in ma ayi musu gori bayan haka ko kuma su fanshi kawukan to a nan wajen me yake nubi a nan wajen yana nufin kenan cewa wannan na na ibaha ne ko yana so ce wannan na ibaha ne wato zai iya yiwuwa farko a yi musu gori bayan an musu gori kuma sai a ce kuma ba za mu sake ku ba sai kun fashi kawo kanku kaga sai ya zama to an haɗa guda biyun gaba ɗaya eh na bakwai shine bal shi bal shine na yin watsi da magana a yi watsi da maganan da aka faɗa da sai ya zama to babu ruwanmu da wannan magana ɗin wato ma'anan shi sanya abin da ke gabaninsa cikin hukuncin abin da aka yi shiru gare shi yanzu an ga an yi shiru gare shi yanzu wato babu ruwanmu da shi kamar na ce ma ja a muhammadu bal bakaru muhammadu bai zo ba kai bakar yanzu wane ne bai zo ba muhammadu ko bakar bakar yanzu shi muhammadu ne yanzu an yi watsi da shi ba shi ake magana ba muhammadu bai zo ba a'a bakar ai bakar shi ne bai zo ba shi muhammad yana cikin hukuncin almaskut anu eh an sharɗanta wato ga yin adafi gare ta an sharɗanta sharɗa guda biyu na farko ya zamanto shi abinda aka yi adafi da ita ya zama mufrad kada ya zamanto jumla sannan na biyu kada ainihin istifam ya riga ta idan istifam ya riga ta ba zai yi aikinsa ba بسم الله الرحمن الرحيم matsala na goma wato tsile ma yazidu bin mu'awiya wato mun keɓanci yazidu da ambato domin da yawa daga cikin gama garin mutane suna tabbaya game da hukuncin zaginsa da tsine masa wai shin ya halatta a tsine mai yazidu ko shin ya halatta a wato a zage shi sai ya zama to yin magana game da al'amarin yazidu wato ana lura da shi daga cikin matsala wanda yake mai gayan muhimmanci wanda yake sensitive matsala wanda yake hassasa matsala mai gayan muhimmanci mai gayan hadari duk wanda yake magana game da wannan al'amari in ma ya zama to maudu'i na tuhuma ya zama abun tuhuma ga al'umma ya zama abun abun shakka ko kuma ya zama to wato abin yabo da kuma so ya zama ana yaban shi ana san shi ga wasu mutane matsala na tsire wa yazidu wato malamai sun yi ittifaki akan fasikancin yazidu babu wanda ya saba kan wannan sai wasu yan bangare yan kaɗan daga cikin malamai misalin ibn al-arabi a littafinsa al-awasi min al-awasi hakika ya ba da kariya gare shi kayan kariya kuma ya yi raddin duk abin da aka faɗa game da yazidu sai ya yi kuskure akan wannan kariya kuskure wanda yake mai muni sosai Allah ta'ala ya gafarta mana da shi gaba daya hakika malamai wato sun kasu game da yanzu da kashi biyu wato bangaren farko akwai masu ra'ayi wai yazidi ya yi rinda Wani iyaz billah daga cikin masu wannan ra'ayi cewa ya yi rinda akwai ibn aqil a littafin sa tafsiratul qawas shafi na 26 da kuma imam al-alusi a littafin sa ruhul ma'ani shafi na wato 26 mujalladi na nawa a shafi na 26 da kuma mai shafi na 26 zuwa ده kenan ko na'am wato hujja ga wannan bangaren wato wai abin da ya auku gare shi na tsaurin ido tsaurin ido ga ainihin zuri'an manzan Allah wato ahlul bai a manzan Allah masu tsarki kamar umarnin da ya yi wai a kashe Husaini radiyallahu an da kuma abin da ya gudana min ma yanzu an sama ijin daba daga abin da ainihin tabi'a wato yake dakushewa daga saurararsa daga abin da kai wato tabi'a yake dakushewa daga saurararsa kuma kunne ke makancewa ga ambatan shi kunne ke kurumcewa kunne ke kurumcewa da ambatansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ismi na biyu wato su ne masu ra'ayin cewa bai kafirta ba wannan shine abin da jama'a da yawa daga cikin malamai suke kansa daga cikinsu akwai shekul islam ibn taymiya yana ganin babu wani dalilin da zai sanya a cewa yazidu ya yi rinda wato hujja ga wannan bangare wato hujjansu lalle sabubba masu wajabtar da kafircinsa bai tabbata ba a gani sabubban da ke wajabtar da kafircin yazidu ba su tabbata babu wani hujja ingantacce ba su tabbata ba a wajenmu domin kafirtawa yana da ainihin ƙa'idojinsa yana da mawani ɗinsa asali shine wanzuwan yazidu akan musuluncinsa har sai an san abin da ke fitar da shi daga musulunci idan babu dalilin da ya fitar da shi daga musulunci to har yanzu za mu ɗauke shi musulmi na'am na hudu su wane ne yake halatta a yi musu nakaci kuma a jarraha su kuma a tsoratar da mutane daga ainihin cutarwansu su wane ne na farko su ne ma'abota bid'a an gane ko ma'abota bid'a ya halatta ku jarraha su ya halatta mai musu nakaci ya halatta a tsoratar da mutane daga cutarwarsu yana halatta kai yana wajaba a yi maganganu game da mutanen bid'a da kuma tsoratar da mutane daga gare su da kuma bid'o'insu wato ɗaiɗaikunsu da kuma jama'o'insu an gane ku yan bid'a ɗaiɗaikunsu da kuma yan bid'a ƙungiyoyinsu gaba ɗaya wajibi ne a faɗakar da mutane a nuna wa mutane aibinsu wato wa'anda suka wuce daga cikinsu da wa'anda suke nan yanzu bi ma'ana wa'anda suka rasu daga cikinsu da kuma wa'anda suke rayu dole ne wato a tsoratar da ɗalibai a nuna musu cewa ba wane da wane ɗan bid'a ne a yi hankali da karance-karancen littafansu na ainihin 'yan hawari da 'yan shi'a da 'yan jahamiya da 'yan murji'awa da yan karramiya da kuma sauran ahalul kalam wanda suke koyan aƙida ta hanyar filosofi wanda ilmul kalam ya ja su zuwa ga miyagun aƙidu aƙidu ɓatattu misalin kore sifofin Allah ko sashen mutanen da ke kore sifofin Allah ko suna kore sashen sifofin Allah to irin waɗannan dole ne a hanzara al'umma a nuna musu haɗarin wa'annan mutane din to irin wa'annan yana wajaba a tsoratar da mutane daga gare su haka nan daga littafansu da kuma hanyoyinsu na bata kai me ya kai yawansu ai hanyoyin suna da yawa kwarai da gaske hanyoyin ɓatansu. haka nan wa'anda suka tafi akan su daga cikin ƙungiyoyi ah, aljama'a wato ƙungiyoyi almu'asira ƙungiyoyi na zamani daga wanda suka yi hannun riga an gani suka nisanci ma'abota tauhidi wato suka nisanci ma'abota tauhidi da sunna suka yi watsi da su suka nisanci manhaji na ma'abota tauhidi da sunna kai sun ma yaƙe ta kai sun ma kore mutane daga gare ta da mutanenta sannan ana riskar da waɗannan tare da su wa ake riskarwa tare da su wanda yake taimakon a fahimci wannan shi ya ce shi ba ɗan bid'a ba ne a gane shi ba sufi ba ne amma yana ba sufi kariya shi ba ɗan shi'a ba ne amma yana ba ‘yan shi'a kariya shi ba ɗan ƙalaƙato ba ne amma yana ba ƙala ƙalaƙato kariya to wannan ana riskar da shi da su malaman suna, suna riskar da mutum tare da wa'annan mutane idan mutum ya ce wallahi sallahi ni ahlus suna ne amma ba za su ba yadda a zage ‘yan shi'a ko a soke su ba to wannan ana riskar da shi tare da ‘yan shi'a ko oh, wallahi ni wallahi ba sufi ba ne amma sufayen nan suna da uzuri a daina faɗin cewa wai aƙidansu ba shi da kyau ya ta kare su to wannan shi ma ana riskar da shi tare da sufaye an gane wannan ko Baka mutane biyu ne za ga wani yana da awon shi ahlus suna ne amma sam baya so a taɓa yan bidi'a. idan ka taɓa yan bidi'a, sai ce ka cika zafi ka cika ainihin jarraha mutane ko abin da ya kama da wannan to irin wa'annan mutane su ma ana riskar da su tare da yan bidi'a ne Eh, mutumin da yake ba da kariya gare su kai yana ambatan kyawawan ayyukansu ya san wayannan mutane fa 'yan bid'a ne sai ya ringa gudanar da ƙa'ida na muwazana a gare su ya ringa faɗin idan an ce ma suna da kurakurai ai suna da alkhairi iri kaza iri kaza iri kaza sai ya ringa ƙoƙarin ya kwakulo wasu abubuwa na alkhairansu domin ya nuna cewa ai su ma mutanen kirki ne bai dace a rinda tukan su ba kuma yana ɗaukaka su yana ɗaukaka ainihin ɗabi'a wannan wato mahazin sannan yana ɗaukaka shafiyansu ya dinga kiran ainihin shafiyan mutanen ya kira manya-manyan malaman yana nuna irin darajarsu da falalansu da shugabanninsu kai wani lokaci ma yakan fifita manhajinsu akan manhajin mutanen tauhidi da mutanen sunna eh wato zai fifita manhajinsu akan na ahlus sunna wal jama'a za ga mutane abin da zai baka mamaki sai ga wani yana da awon sunna sai ya kyale ya kyale yan kudubiya ya kyale yan ikhwanul muslimin ya kyale yan sururiya sai ya ringa suka malamin sunna ya ringa sukan kawai misalin ya ringa sukan Sheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali ya ce wani malami ne mai tsananin zafi malami ne mai bid'antar da mutane ba kan ka'ida ba an gane wannan ko to irin wannan yana daga cikin rashin adalci na mutane ga manya-manyan 'yan bidiya ya ba su uzuri amma kuma ya kasa baiwa wa shekarbi duk uzuri in har ya ce shekarbi yana da tsananin zafi to ya haɗa shekarabi da wanda yake zagin sahabbai mutumin da yake zagin sahabbai yake zagin ainihi ya kafirta banu umayya ga baki daya da mutumin da yake izgiri ga annabawa sai ka haɗa shi da mutumin da yake tsananin zagi shin wanne ne ya fi dacewa a mai tsananin rabbi to sai ka ga wani ya kyale mai zagin sahabbai ya kyale mutumin da yake da wahalar wahdatul wujud ya kyale mutumin da yake da qur'ani halitta ne ya kyale kaza ka shi da miyagun akidu sai ai ta bashi kariya amma kuma shekarbi an kasa bashi kariya har ma zai ga an kirkiro wani irin suna an dangana zuwa gare shi an dangana zuwa ga duk ɗalibin da ke karanta littafan shi a ce yan madafila yanzu wannan shi ne sunan da ya shahara za ka ga wasu ɗalibai da suka dawo daga jami'a 'yan sururiya sai su suna kiran ainihin duk mutumin da yake karatun littafin bi sai su kira shi ai shi ma yana daga cikin 'yan madafila. kai za ka ɗauka cewa bi yana da wasu aƙida daban ne ba gidan sunna ba an gane ko kuma abin da zai baka mamaki za ka yi mamakin wato malaman da suka fada cikin wannan fitina din fitina ne wanda da yawa daga cikin malamai a najeriya sun fada wasu daga cikin malaman suna yi ne a ɓoye amma kuma al'amarinsu yana bayyana wasu kuma ana ganewa ta hanyar ɗalibansu ne za ka ga malamin a fili baya sukan shekarbi amma kuma duk ɗalibin da yake da alaƙa da malamin yana suka to irin wa'annan matsaloli su ne suke da ban mamaki kwarai da gaske za ga mutum ya ce ma shi ba ɗan ikuwan ba ne amma kuma in ka taɓo ɗan ikuwan ka taɓo bala'i zai nuna maka fushi kuma zai fito fili ya bada kariya a gare su ko kuma ita shi wallahi tallahi shi ba dan kudubiya bane to in ka taɓo sayyid kudub zai faɗi maganganu miyagu a kanka har ma ya fitar da kai daga sunna in ya ga dama an gane wannan ko amma kuma za ga yana ta ba da uzuri ga sayyid kudub yana ta ba da uzuri ga sayyid kudub da hasan banna amma kwata-kwata baya ba da uzuri ga shekarabi wato kai da zaka dauka shekara biyu wani irin shedani ne wanda ba shi da uzuri ta kowane bangare ina fatan gane wannan to irin wa'annan mutane su ne wato abin mamaki a wannan zamanin to kaga wasu daga cikin mutane suka ce shekara biyu da ya rubuta wannan littafin wai ba yana nufin a yi muwazana ga yan bidi'a ba ne ba yana nufin ya kore muwazana ga yan bidi'a ba ne wai yana so ya kore muwazana ne ga mutanen da ke cikin ahlus sunna wai shakarbi yana nufin ne kada a yi muwazana ga duk mutanen da suke cikin sunna da suka saba ma ra'ayinsa shin haka abin yake kaga dai shi dai shakarbi ya yi wannan littafin ne muwazana akan raddi ga mutanen da ke cewa in za ka yi raddi ga ɗan bid'a dole sai ka faɗi kyawawan ayyukansa shi yana magana cewa dan bid'a ba sai an mai muwazana ba an gani amma babu inda Sheikh Rabi yake idan mutum ahlu sunna ne in zaka bi rabbi kada ka yi muwazana a ina shekaru biyu ya faɗa ka kun ga ƙa'idan da ya kawo nan a fili yake in za ka yi raddi ga ɗan bid'a ba sai ka ambaci kyawawan ayyukansa ba amma in za ka yi raddi ga ahalin sunna ba in dai har ya tabbata mutum yana cikin da'ira ta sunna in zaka mai rabi shin idan ka faɗi kyawawa ayyuka ka yi kuskure malamin sunna sai ya fada cikin wani abu na kuskure wato za ka faɗi sa sa'annan kuma sai ka yi raddin sa sai ka yi raddin kuskuren da ya fada ciki Kuka fahimce ni ko kaga wannan ya bambanta da mutumin da dama an san cewa manhajin shi da bid'a ne idan manhajin shi na bid'a ne kai sai za ka yi masa raddi za ka yi raddi bid'a ne kawai ba tare da ka ambaci wani abu daga cikin kyawawan ayyukansa ba ina fata an lura aha kaga anan wajen ya gaya mana man yajuzu naqaduhum wa tajrihuhum wa tahziru nas min dararihim kuma kuma duk ya faɗa na'am eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم wato babu makawa mu yi imani da aljanna da wuta cewa lallai aljanna da wuta gidaje guda biyu ne na hakika ba na majaz ba dan akwai yan badiliya masu cewa aljanna ba wai gida bane na hakika wani jin daɗi ne wanda Allah ke sanyawa a cikin zuciyan wanda ya biyayya ga imamai idan ka yi biyayya ga imamai za a sanya ma wani irin jin daɗi na musamman amma babu wani abu wai aljanna gidan ne a ce ga wani waje wanda in kai aiki mai kyau za ka shige shi ka ce babu wannan wannan abun wannan shine akidan yan al almadiniya an gane amma a wajen ahlus sunna fa aljanna hakikata haqiqatani wato gidaje guda biyu ne na hakika. na wato wato gida ne na masu tsoron Allah aljanna kenan sannan kuma shi wuta ba gida ne na kafirai kuma su biyun nan gaba ɗaya masu wanzuwa ne suna nan har abada kuma da aljanna da wuta suna nan a yanzu a halin da muke ciki yanzu an riga an halicci aljanna an halicci wuta ila liwa mutazila su yan mutazilawa sun ce da wuta da aljanna ba a halicce su ba wato za a halicce su ne ranar tashin kiyama to shi ne Sheikh Fauzan Allah ya masa rahama yake bayanin aqidan ahlus sunna kan wannan matsala cewa da wuta da aljanna wato suna nan a yanzu an riga an halice su kuma masu wanzuwa ne lame wato su nan masu wanzuwa ne ba sa karewa Allah ta'ala ya yi magana game da aljanna ya ce kaga ya kawo shi da siga na maji iddat lil muttaqin an tanaji aljanna ga masu tsoron Allah kaga Allah bai ce za a tanaje su ba a an riga an tanaje su ga masu tsoron Allah kawai masu tsoron Allah suna jiran mutuwa ne kawai su shiga na'am sannan Allah ta'ala ya yi magana game da wuta ya ce wuta shi ma an tanaje shi ne ga kafirai sai aka zo da shi da siga na maji ko na'am kalmar uiddat din nan wato dalili ne akan cewa wato shi wuta yana nan kuma an tanaje shi wato ba wai ma'anansa ana nufin za a halicci wuta bane nan gaba a arga an halice shi haka nan aljanna ma arga an halice shi saboda dalilin lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci me zakara ya ambaci wasu abubuwa wanda suke nuni akan samuwan aljanna da wuta daga ciki akwai maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce lallai tsananin zafi yana daga cikin hukin jahannama kaga tun da tsananin zafi yana daga cikin hukin jahannama kenan ya nuna jahannama yaya nama an riga an halicce ta tunda an maga shi nan tsananin zafi hucinta ne na'am sannan Allah ya yi magana an manzo Allah ya yi magana game da tsananin sanyi kuma cewa Allah ta'ala ya sanya ga jahannama numfashi guda biyu wato akwai numfashi lokacin zafi wannan shine mafi zafin abin da kuke ji. shi ne mafi zafin abin da kuka yi sannan akwai numfashi lokacin sanyi wannan shi ne tsananin sanyin da muke ji din nan numfashi ne na jahannama yana daga cikin tsananin sanyi na jahannama sai ya nuna mana cewa lallai suna nan da aljanna da wuta suna nan an halice su wato aljanna shi ma yana nan Allah ya tanaji aljanna ga masu takawa kuma ya wakilta mala'iku gare su masu kulawa da su a cikin hadisin ubada bin sami radiyallahu anhu lallai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne kuma lalle Isa bawon Allah ne ko manzansa kuma kalmansa ne wanda ya jefa zuwa ga Maryam kuma ruhi ne gare shi kuma lalle aljanna gaskiya ne kuma wuta gaskiya ne Allah zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance a gare shi na aiki iya aikinsa iya aljannan da zai shiga eh wato shayi shahid shine inda yake cewa lalle aljanna gaskiya ne kuma wuta gaskiya ne a cikin addu'a na istifta na manzo sallallahu alaihi wasallam na sallar dare yana cewa liqa'uka haq wa wa'aduka haq wal janna haq wal nar haq wato haduwa da kai gaskiya ne sannan alƙawarin ta gaskiya ne aljanna gaskiya ne wuta gaskiya ne tare da wanda za su yi wa ya kame da mata ba amma ta kan yi da ba da ah, mai tambaya ta farko ya ce waɗansu daga cikin ahalin suna ke magana a kan tsayi ta kafa hujja ko yin ba da cewa a yi shan nasu a zafi ma ya yi bai shi nan ka baya ko ne da ne yauwa wato akwai bayan Allah da suke yawan magana cewa ai kai kudu ai Nasiru din albani ya yabe shi to abin da yake faruwa shine wato malami yana iya yaban mutum kafin ya san ko shi waye an gani malami na iya ma kyakkyawan yabo amma daga baya in ya gano ka ba in ya gano ka sai ya fito yawan mutane bayanin ka ina fatan gano wannan kamar abin da yake da alaka da sai kudu wato akwai wasu abubuwa da yawa wanda kai kudu ke da suna na akidu wanda nasiruddin albani a da bai san da su ba daga baya da ya zo ya karanci littafin al'awasim min ma fi kutubi sai kudu min al'awasim ya karanta wannan littafi wanda shekarbi ya wallafa shine a lokacin nan ya zo ya gano wasu abubuwa da yawa daga cikin aƙidun kai kudu wanda bai san da su ba har sai da yawa shekar rabi addu'a mai kyau cewa Allah ya saka maka da alheri yace na karanta wannan littafin duk abin da ka faɗa kan sayin kudu gaskiya ne Allah ya saka maka da alheri yace kai masa raddi kuma raddin da kai masa ya nuna wa duniya cewa sayin kudu ba malami bane bai san komai akan addini ba kalan ka duba Sheikh Nasiruddin Albani a fannin da ya kware fannin hadisi wato ya yi rubuce-rubuce a kai sannan abin da ya shafi wannan fanni na fahimtar ƙungiyoyi ƙungiyoyi na zamani sanin ƙungiyoyi na zamani zance na gaskiya babu wani malami daga cikin malamai da suka yi bincike kamar binciken da shekar biyu ya yi to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa ya samu matsala da malamai da dama wasu malamai sai su ga kamar ya zafafa amma daga baya in sun karanci littafan sayar kudu sai su gano ashe shekar biyu bai yi zafi ba abin da ya faɗa daidai ne misali an gane ko in ka ga mutanen da suke yawan yaban kai kudu to galiban mutane ne wanda ba su karanci littafansa ba sun ji labarin sai kudu a wajen wasu mutane amma zance na gaskiya shi mutumin da ya karanci littafan kai kudu ya gane yana da akidu miyagu sosai wanda sun yi karo da akidun ahlus sunna wal jama'a saboda haka idan ka ji Nasiruddin Albani ya yabe shi wannan yabo ne kafin ya bayyana gare shi amma lokacin da ya riga ya bayyana gare shi kurakuran sayar kudu to ya fito ya nuna wa mutane wayannan kurakurai sannan kuma daga cikin abin da Nasiruddin Albani ke yawan maimaitawa yace sayar kudu ya shiga fannin da ba nashi ba sayar kudu ba malami bane kwata kwata sayar kudu adibi ne saboda haka wato duk fannin da ya dauka yayin rubutu na addini wato fanni ne wanda bai cancanta yayin rubutu akan shi ba Allahu a'lam eh kana wanda ya ce mace ce ta yi ciki wata wata yi aure aka da wani ciki bayan nan ta haihu ta haihu yara da wanda ta aura daga bayan ba ta ta haihu rani ba sai ke tambayar wani ta yi cikin wata uku tana ciki wata uku sai aure sai sai aure da wannan kaga wannan aure bai yi ba a ka'ida da a ce wancan miji ya san tana da wannan ciki ya aure ta sai a ce zina suke yi amma Ila ka ɓoye ma wannan mijin sai ya aure ta ba tare da ya sani ba an gane ko to da ba tare da ya sani ba kaga matsalar shine wa'annan yaran wannan yaro da wanda ke cikin cikinta za ka je gidan wannan mutumin da ya aure ta ka haifa mai wannan yaro a matsayin 'ya'yan shi ne kaga wannan abu ne mai hadari to wannan shi ne dalilin da ya sa idan mace ta yi zina wato kafin ta yi aure ya zama wajibi ta yi istibirai a tabbatar mahaifanta ya kubuta idan mahaifan ya kubuta sa'annan ta yi ta aure kama wannan baiwa Allah mahaifanta bai kubuta ba bal ma tana da ciki cikin ma wata uku sai ta ɓoye kai ta dilisi ta je ta auri wani mutum alhali tana da wannan ciki kaga wannan aure bai yi ba ka'ida wannan aure an gano shi za a ɓata wannan aure ka je ta yi istibra'i sai ta istibra kaga istibra ita nan shine mi shine ta haife wannan ciki wa ulatul ahmali Hunna, an yaza ana Hamla-Hunna. idan ta haife wannan cikin yin daga baya a daura aure in yana santa a haka Allahu a'lam to idan tambayar da ake nan idan cikin shi ne ba idan cikin shi ne malamai sai manzaru guda biyu amma abin da ya fi tabbata shine shi ma sai an yi istibra'i saboda a shata layi tsakanin dan da aka haifa kafin aure da kuma dan da aka haifa bayan aure an gane amma akwai malaman da ke ganin tun da cikin shi ne to wannan auren sai ya zama to an daura aure da wannan ciki sai da ya zina da ita ta samu cikin wata uku kuma cikin shi ne to akwai masu ganin cewa kawai a haka din wato in an daura auren auren yayi sai dai cewa wannan ɗaɗin ɗan zina kuma ɗan zina baya gado kuma yadda aka sani shi ne hama wanda yake raji akan matsala idan an gane cewa wannan ta dan zina ne baya gado akwai masu cewa dan zina ne inda tunda dai asalin jinin jini shi ne ko dan zina ne zai yi gado amma hadisi ya tabbata cewa dan zina baya gado Allahu a'lam bada wanda ya ce irin abin da ake da yin zuriya da shi na kashe wannan idan na kuma an gane shi da kuma ana da za a yi aika shi to magana cewa ana zargin saudiya da cewa ta kashe wani dan jarida mai suna jamal kashoki ko a shi wannan jamal kashoki yadda labari ya nuna an ce ya zauna a fadin saudiya sosai ya san sirrin saudiya da kyau ya san sirrin gwamnatin saudiya sai kuma ya fita ya ce yana ta rubuce-rubuce a kasashen turai yana tona asirin ainihin gwamnatin saudiya to kaga a ka'ida duk mutumin da yake da cin amana na gwamnati ya zo yana ɗaukan wani abu na sirrin gwamnati yana yaɗawa wato ita hukuma tana iya duba hadarin shi idan hadarin shi ya kai da kashe shi za ka je kashe shi saboda ya zama to fitina a gare ta kenan misali ina san gane a ka'ida na musulunci ba laifi ba ne idan ainihin ɗan jarida ya je yana yaɗa wani abu na fitina yana so ya gaya wa ya nuna wa kafirai sirrin ainihin gwamnatin musulunci to babu laifi don ainihin sun kautar da shi sun kashe shi kamar yadda ka san su ma su turawa idan sun ga wani zai tona asirin nukiliya nasu ba za su yane shi ba an gano na ko in sun ga wani zai tona musu asirin nukiliyar su ko kuma wani asiri na wani abu nasu mai muhimmanci to lallai sai sun ɗauki mataki a gare shi mai tsatsaura ila ma har kisa ɗin saboda haka shi wannan dan jarida in har ma ya tabbata cewa su suka kashe to sai a bincike me yasa suka kashe shi shin abin da ya aikata na yaje yana yada wani abu na barna kan gwamnatin Saudiya yana tona asirin gwamnatin Saudiya ga ainihin Yahudawa da abin da ya kama da wannan shin abin da ya yi daidai bai yi daidai ba saboda haka dan sun kautar da shi akan ka'ida na shari'a ba laifi bane ina san gane wannan Allahu a'lam wanda Allah ya kane ba wani bane ya haɗa kai ba da ake yana tambayar wai halatta da ke zo da biyar shi da kamar ya shekara bakwai ne sun karatu ba tare da ta sa itaji ba Allah ya kane ba wani bane ya da shi kai ba a kan ta kan kan da ba bane bane wani yake tambaya wai wai mutum ya zo da yarinya a shekara nawa ba ta sa yi jadi ba to ai shekara bakwai ya zo da shi ba hijabi ba sai a ba shi shawara cewa to ya fi cancanta abin da sa hijabi ne a gare ka da zan wajibi ba a wannan lokacin sai dai idan ta sa hijabi wato ya kyauta in ya sanya mata hijabi ya kyauta haka ake so amma ba dole ba ne a kai sannan kuma kamar yadda malam aliyu ya ce ana fatan wato kada ya zamanto wato ya zo da biyan shi ne masallaci wani ya zo ya rubuta wannan tambaya ɗin domin a ci mutuncinsa kaga idan haka ne gaskiya ba a kyauta ba idan kuma wani tambaya ne wanda yake can wajen ba a nan masallaci ne abin ya faru ba ko kuma ya faru amma ba yanzu ba ne abin ya faru to sai mu ce wannan shine amsa yana da kyau mutum zai zo da yarinya ya shekara bakwai ta sanya hijabi in ta sanya hijabi ya kyauta haka ake so in ba ta sanya ba kana iya ɗan mai nasiha cewa ya kamata wannan yarinya sun ta kai shekara bakwai a saba mata da sanya hijabi domin ta girma akan sanya hijabi Allahu a'lam wa alaikum salam yana kariya ga eh idan shugaba ya zamanto shugaba mai mulki sai ya zamanto yana yada aqida na bid'a to su malaman sunna su ma za su yi raddi ga duk wani aqida da ya saba ma sunna ai yanzu ba shugaban su ke wa kuruji ba aqidan dai ba su yarda da ita ba ina ba san gane wannan saka ba zai yiwu ba sai shugaba yana yada aƙidan shi'a sannan kuma malamai su kyale su yi shiru wannan ba shi daga cikin inkarul alai za su yi bayanin aqidan shi'a ya kuma illan shiga al'umma wanda ko yana kan mulki ko baya kan mulki dama suna yin bayanin wannan ba wai hawan shi mulki bane yasa suke bayanin aqidar shi abin da kyau shi ma shugaban ya san ba dan shi suke yi ba dama can suna raddi ga aqidar shi'a suna raddi ga aqidar bid'a wani iri ne misali an gane to kasancewar shi ya hau kan mulki ba zai sanya a fasa yin raddi ga aqidar bid'a din ba wato a shi inkarul alami da ake nufi shugaba ya zamanto yana zalunci ko shugaba ya zamanto ya yi babakere da wani abu na dukiyar hukuma sai malamai su hau kan mumbari ko su hau kan ainihin suje wajen wa'azi suna kama sunan wannan shugaba suna faɗin illan shugaban da kuma irin zaluncinsa to kaga irin wannan zai sanya talakawa su yi masa bore to irin wannan shine abin da aka ce babu kyau ka fahimce ni ko kamar misali ya ce shugaba ɗan ikwani musulmi ne sai ya zo yana ta kawo aƙidan ikwani yana yaɗawa wannan ba zai hana mu mu yi bayanin aƙidan ikwani musulmi ko kuma a yi mata raddi ba in za a yi mata raddi insha Allah na'am wani yana cewa wai akwai nasin da ya nuna cewa za a iya sallar juma'a karfe tara to zamanin annabi dai ba agogo eh zamanin annabi ba agogo balle mu san ce annabi ya ce ayi sallah karfe tara ka fahimta yawa akwai nassin da yake za a iya sallan juma'a da hanti in ka ce karfe tara kenan kaga wani na fara zaka ce akar maka Allah da Allah dama annabi dama yana magana karfe tara karfe takwas eh to ka sallan juma'a da hanzi akwai hadisai shine mazhaba na Imam Ahmad ma idan ka duba cikin bulugul maram akwai hadisai da suka yi nuni akan haka sannan kuma ka koma ka duba sharhin su irin su subul salam su tawzil ahkam su ibanatul ahkam da ire-iren shuru an gane ko na ainihin bulugul maram da kuma ainihin fatawul bari na ibn hajar a ƙarshen wannan hadisi makon na naqilu wala na tagadda illa ba'da juma'a ka duba wannan hadisin da kuma hadisai ire-iren su kaga abin da malamai suka faɗa kan shi ai magana yin sallah da hantsi matsala ne wanda malamai sun yi sabani a kan shi amma akwai magabatan masu goyon bayan wannan ra'ayi kaga akwai nusus wanda malaman suka dogara a kan shi eh Allah shi ke mu بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك